يوم هم على النار يفتنون sai Allah ya amsa masu tambayar su da cewa ita ce ranar da za a azabtar da su a cikin wuta